yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da uku ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1435 daidai da hudu ga watan januwari shekara ta 2014 wannan shine kasan na 91 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna gaba ta ƙarshe ta karatun littafin a inda malam yake ba da shawarwari dangane da rudanin da ya samu musulmi a cikin tauhidin allah mafi girma daga cikin tauhidin allah shine kaɗaita allah game da sunayen allah da siffofin allah wanda dama makasudin rubuta wannan littafi tambaya ce da aka rubuto wa ibnu taimiyya daga garin hama ta ƙasar suriya ana tambaya shi ala ta malam ina hukuncin musulmin da ina hukuncin ayoyi da hadisai ingantattu waɗanda ke ambatan sunaye da siffofi ga allah maɗaukakin sarki menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa suka ainihin fassara waɗannan ayoyi ibnu taimiyya ya kama na ka'idojin da cewa na ɗaya dai malaman farko suna karantawa kuma suna fassara waɗannan ayoyi sannan malaman farko suna fitar da ma'ana da dalalar da ayoyin suka zo da ita amma wajen kaifiyanta ma'anar yaya hannun allah yake yaya kafa allah take idon allah yaya ike tunan ne malaman farko suke yin tafwidi to ƙarshe saboda rikici wanda mutakallimuna da mutafalsifa da ash'ariya da kullabawa da duk waɗannan masu ruɗani suka kawo sai malam ya kawo shawarar cewa ina ma dai da ka dimanci addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ike karantarwa wadda yake yin ta duk lokacin da ya tashi sallar dare allahumma rabba jibra'ila wa mikala wa mika'ila allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم mun ji cewa wannan addu'a al'imamu a muslim ya ruwaito ta abu dauda ya ruwaito cewa a sallar dare annabi sallallahu alaihi sallama yake yin ta in yayi kabbar harama malam ya ce fa'idafta ƙarar abdu ilallahi wa da'ahu wa admanan nazara fi kalamin lahi wa kalamin rasulihi wa kalamin sahaba wa kalamin tabi'ina wa immatil muslimina in fataha lahu tariqul huda idan bawa ya nuna bukatuwar shi zuwa ga allah maɗaukakin sarki kuma ya kira allah ya dimanci nazari da karatun littafin allah ya dimanci karanta maganganun sahabbai da tabi'ai da limaman musulmi to hanyar shirya za ta buɗu gare shi summa in kana qad khabura nihayati iqdamil mutafalsifa wal mutakallimina fi hadha bab sannan kuma in shi mutumin ya ƙware da sanin irin yadda ƙarshen kutsa kai da masu ƙoƙarin zama 'yan falsafa suka yi da mutakallimi na a wannan babin to anan bari in tsaya in yi bayani tun da karatun littafi ya taho ƙarshe insha Allah abinda mala yake nufi da falasifa su ne asalin girkawa waɗanda suke amfani da ilimin falsafa da sauransu to muta falsifa kuma waɗanda suka shiga cikin falsafa daga cikin musulmi suka je suka kwafo wai suke ganin cewa wannan ilimin zai amfanar da musulmi wajen ƙoƙarin sanin allah da gane shari'a da fahimta to malam yake cewa in kana daga cikin waɗanda allah ya taimake ku kuka ƙware game da sanin yadda masu irin wannan karambani daga cikin musulmi waɗanda suka kusa kansu a cikin ilimin falsafa suka zama mutakallimuna suka zo suna cewa alkalamu fil qudra alkalamu fil irada har ake ce musu ulama ulkala ko ake ce musu almutakallimuna to irin wannan kutsa kai da suka rinka yi in ka san yadda bala'i ya kai bala'i ƙarshen rayuwarsu ta ƙarƙare cikin nadama a ƙarƙashin wannan babi na sanin Allah da sunayen Allah wa'arafa galiba ma ya zu'umunahu kuma ya zama mutum ya sani kuma ya kware da galibin abin da suke riya cewa burhanan abubuwan da suke cewa wai hujjoji wa huwa shubuha a halin waɗannan abubuwan shubuha ne ra'a anna galiba ma ya hu ya ulu ila da'awa zai ga cewa galibin abin da suka mai da shi madogara to yana komawa zuwa ga da'awa ne kawai iddi'a'i ne kawai karerai ne kawai la haqiqata laha ba su da tabbas an fahimta jama'a au hatin ko kuma ma asalin waɗannan abubuwan shubuhohi ne wadda suke murakkaba min kiyasin fasidin waɗanda suka harhaɗu daga ɓataccen kiyasi a karatun da ya gabata mun tattauna mai ake nufi game da bataccen kiyasi da makamantan haka an fahimta jama'a au qadiyatin kulliya ko kuma qadiyya kulliya qadiyya kulliya ga ta nan malam ya tsaya ya tattauna ta a wurin masu mandiki abin da suke nufi shine duk wata magana wadda ka iya yiwuwa a ce ta gaskatu ko kuma ka iya yiwuwa a ce ƙarya ce yanzu aka ce ido ido ai kaga ido ba za ka iya cewa ƙarya ko gaskiya ba an gane to amma ya tafi ya tafi tana iya yiwa gaskiya ne tana iya yiwa ta zama ƙarya ne wannan a takaice ita suke nufi da ainihin qadiyya kulliya an an fahimci wannan da kyau ko shine sai yake cewa la tuslihu to irin waɗannan sai ka ga cewa shubuhohin nasu waɗanda sun ginu ne a bisa ƙiyasi ɓatacce ko kuma matsaloli ne waɗanda dama su da kansu suna kiransu qadiyya kulliya kun ji fa su da kansu suna cewa abin ta iya yiwa ya zama daidai ne ta iya yiwa ya zama ba daidai ba ta iya yiwa ya zama gaskiya ta iya yiwa ya zama ba gaskiya ba to la tuslihu illa juz'iyatan sai ka ga ba abin da wannan zai iya dacewa ya zama sai dai ainihin wato ya zama kadiyya juzi'iya ba kadiyya kulliya ba abin da suke nufi da juzi'iya kuma gashi ne ce ibara amma mafhumuhu ghairu salih aw yashtariku fihi kathiruna hmm? aw eh? ibara amma mafhumuhu ghairu salihin an yashtarika a fihi kathiruna wato ibara ce magana ce wadda amma mafhumuhu gairu salih magana ce wadda yake sakamakon abin da ake fahimta a jikinta ba abu ne wanda yake daidai ba ko ba abu ne na gari ba an yashtarika fihi kathiruna kuma da yawan abubuwa za su iya ishtiraki za su iya tarayya a kan shi ka zaid kama a ce zaidu wa amr da amr sai ce wal juzi'iyya juz'iyya huwa al ala ba'd afrad wato hukunta wasu ɗaiɗaikun abubuwa ka qaulihim ba'd al mawsufat laysa bi jism kamar su ce wasu daga abubuwan da ake siffantawa ba jiki bane waɗannan dukkansu ko suna daga cikin ma'arif al sai malam yake cewa koda a mandikancan sai ka ga waɗannan abubuwan da suke cewa ba su da haƙiƙa ko dai shubuha ce murakkaba daga ƙiyasi ɓatacce ko ƙadiyya ce kulliya wadda tana iya yiwuwa ta zama daidai tana iya yiwuwa ta zama ba daidai ba ba zai iya yiwuwa waɗannan abubuwan a ce sun gaskatu ba au da'awa ijma'illa haƙiƙata lahu ko kuma ka ga suna da'awar an yi ijma'i akan kaza kuma wannan abin sai ka ga babu haƙiƙa gare shi irin yanzu fitintunin da sharu sale yake ƙoƙarin ɓanɓarowa yana ganin wai duk maganganun da yake ya rena ilimin 'yan najeriya sai zo sai magana wai sai ce wai wannan an yi ijima'i akan haka ba wanda ya saba ijima'i wai sai waɗannan mutanen da suke cewa kansu ahli sunna ko 'yan salafiya ko kuma duk abin da suke faɗi suna dogaro ne akan maganganun ibnu taimiya hakikanin al'amari fitinar da sharif sale yake kokarin ya baro a ƙasan nan ta yi daidai da fitinar da wani shaidanin matashi ya taso da ita mai suna sakaf sakaf din nan wani matashi ne wanda ina fatan ka nemi sunan shi akan intanet akan youtube in ka sa www.youtube.com sai ka sa a sakaf alawi sakaf za ka ga irin fitintunin da yake ɓamɓarowa sai dai ka yi a hankali sunan sakaf ɗin yana da tarayya da wasu waɗanda suke ahli sunna ne salafiyun za ka shi matashi ne galibi yana yin rawani rawani irin rawani wanda ake ɗaurawa a kai ba tare da hula ba yana sakin jelar shi ta baya za ga irin maganganun da yake yana kafirta ibnu taimiyya don haka malaman ahli sunna sun yi hujumi a kan shi muhammad nasir din albani ya dade yana faɗakar da mutane a kan shi har sai da ya zama saboda shedancin shi ya taɓa rubuta wani littafi wanda wasu suka zo ba su sani ba cewa shedani ne kokarin su kawo fitina a garin nan game da ainihin wannan littafi saboda suna ganin cewa yawwa bukatar su ta biya ga wani ya zo yana cewa albani kaza ne gashi kun gan shi hassan ali saqaf maƙiyin ahalis sunna ne kamar magana da ne mana kwanaki dangane da abu gudda abdul fattah abu gudda malami ne a ilmance za a iya cewa ya yi karatu ya yi rubuce-rubuce sai dai ya saka baƙar kiyayya a tsakanin shi da malaman ahalis sunna to sai fake zuwa ga wasu abubuwa waɗanda suke yi sai yana bi yana saka shubuha kuma yana tasatturi shi ahalis sunna ne irin da yadda sharif sale yake in sharif sale yana tasatturi shi ahalus sunna ne shine shugaban kwamitin fatawan najeriya in ya tafi taro yana tafiya tarurruka ne yana zama tare da su akan shi ahalus sunna ne shi ma salafi ne don haka yana rudar wasu waɗanda suke yan uwanmu ne salafiyuna sa'an nan kuma galibin mutanenmu suna da matsaloli su ne in fa abu ya haɗa da al'amarin duniya abun duniya sai ga yawancin mutane ba su tsayawa su abin nan ya kamata idan ni salafi ne wani ya zo mini ya ce shi salafi ne yana son in saki jiki da shi daga ina daga gari kaza sai in duba a wannan garin waye na amince da shi waye na amince da shi wanda zan tuntube shi wane ya zo ya ce mini gashi gashi me za ku ce game da shi ya kamata mu rinka samun tazkiya amma galibi ba mu da ilimi ne na tantance abubuwa sakamakon haka sai ka durmusa kanka ka daɗe kana mu'amala da mutum abu hudda ya rubuta littafi yana raddi ga albani akan khutbatul haja inna alhamdulillah cewa bid'a ne yinta a ainihin abin nan a farkon rubuce-rubucen littattafai da sauran abubuwa a rubuce da baki ne da baki ne yinta kawai mustahabi tambayar shi ne ko abu gudda yana yin ta da baki din kuma ka je ka saurari laccocin shi ba za ka samu kwaya ɗaya ya taɓa cewa inna alhamdulillah ba irin raddin da ne musu akan jilsatul istiraha a shekarun baya da suka ce jilsatul istiraha tsofaffi ke yi kuma ba mu taɓa jin suna cewa tsofaffin su yi ba kuma tsofaffi daga cikinsu ba mu taɓa ganin suna yi ba to abu gudda ya ce inna alhamdulillah a fara ta a littafi bid'a ne to a fara ta a littafi bid'a ne sai a mai sai a lacca an rubuta mana laccocin abu gudda da yawa ga sunan muna da su amma babu ɗaya wadda abu gudda ya fara ta da inna alhamdulillah ga laccocin shi nan akan sidina akan intanet muna da su amma babu kwaya ɗaya da ya fara ta da inna alhamdulillah to me ya faru wannan shaidani hassan ali saqaf da ya saka bakar kiyayya shine sai tafi littattafan albani yana cewa tana tanaqudatul albani alwadihat gashi fima waqa lahu fi tasihil ahadis wa tad'ifiha min akhta'in wa mughalatat wata ran zan saka littafan nan kap zan yi musu kaset saboda waɗannan littafan suna shigowa ƙasan nan ɗaya biyu ɗaya biyu wasu ba san su ba shi yasa na ji wani yaro cikin waɗanda suka je suka yi karatu a madina ya da a garin yana tafsiri na ji shi yana magana dangane da an yi mishi tambaya dangane da ajinu da jilsatul isra da ya tashi kawai sai ture su kuma dadi yana yi amma yanzu ya je madina ya je ya samo littafin bakar abdullahi abu zaidin da yake cewa la jadida fi ahkami sala to irin su bakar din ya kamata duk in sanya su tahta naqad al ilmi su wane ne su bakar mutanen ba san su bakar abdullahi abu zaidin su wane ne su wannan hasan ali saqaf Suwa ne abu gudda suwa ne waɗannan kawai duk littafin da muka gani ya zo wai mai littafin ya ce shi ahli sunna ne shi salafi ne shi kaza ne gashi ko an fahimta shi wannan shaidanin shi kuma gashi shi sakaf shi kuma a rubuce ya fara da inna alhamdulillah shi kuma ya ɗauki abin da abu gudda ya ce bid'a ne kuma ya yadda da abu gudda gam abin ma da ya kai shi ga bidi'a shi shine kare kausari shine rabi al-madkhali yake cewa kai mu abin da muke so duk wani malamin ahli suna salafi idan ba zai waɗannan shaidanun raddi ba ko to ya ba mu wuri ya koma gefe guda ya ban mu da su amma ya daina shigowa yana cewa zai musu kwaskwarima ko zai musu askin baba ya bar mu da su a cikin littafin alhaddul fasil yake faɗin haka saboda daidai lokacin da yake ƙoƙarin bayyana sharrin da ke cikin littafan sayidu kutub bakar abdullahi abu zaidin shi kuma ya rubuta wani ɗan littafi yana kara sayidu kutub shi ne ce wace irin tuka da warwara ce so abin da nake so da ku jama'a ko fahimta a tsari na ilimi idan baka san mutum ba ko ya kutso maka musamman ya kutso da wani abu ko ka rinka tambaya suwaye kaga suna mu'amala ba wahayi ake mini ba nima da kuka ji ina sanin abubuwan nan ko dai an karantar da ni ne ko kuma abin da ya cuɗe mani ni kai na sai in samu malam wane algafata malam ko ka san wane sai ka ji ya ce me za ka ce game da shi sai in ci a wani littafi na shi ne ya zo gashi gashi sai ce to je ka samu littafi ka ta tukuna ka karanta sannan ka da mu ci gaba da magana na samu littafin na karanta sai in gama kamar ma ban da bukatar sai na zo mun ci gaba da magana amma galibi mu abin da yake faruwa tsuma muke a ce an yi wa albani raddi an yi wa bin baz raddi to tsuma muke yawwa dama cikin munafunci ne muka yarda da waɗannan malaman ba cikin gamsuwa ce ta ilimi ba yanzu wannan zindiki shi yana bayyana a sufi ne kuma shi jihami ne akwai littafi da ya ta haƙiƙi ya yi ta'aliki a kan shi littafin ibn jauzi a kan tashbihi tun a muƙaddimar littafin jama'a sai da ya sanya waɗannan malaman na ahalus sunna kaf su ibn taimiyya ya rugu-rugu da su ya ce a daina karatun littattafan ibn taimiyya a daina karatun littafin sharhin aqidatul tahawiyya na ibn abul izzi al-hanafi a daina karatun littattafan ibn al-qayyim ya ce albani ko ya ce yana da magana ta musamman ma akan littafin shi da ya muhtasarul ulu na al-imamu duk waɗannan ya kamata mu san su ba wai kawai shi kenan yaranmu guda nawa ne suke zuwa majalisi irin wannan da ake wayar da kai akan irin wannan ya samu makaranta a madina ya tafi madinan ka je duk wani dan bidi'a da kake je a duniya ko akwai irin shi malami ne kuma yana nan yana wannan da shi ta bidi'a imma a sirrance imma a rubuce to shi abin da ya dauka duk wanda ka gani a madina salafi ne saboda haka yara da yawa sun fada cikin komar waɗannan akwai sufaye a cikin madina malamai ne sufaye ne akwai 'yan shi'a a cikin madina a cikin madina akwai ash'ariya a cikin madina babu wani ɗan bidi'a wanda baya 'yan rubuce-rubucen shi ɗaya biyu yana kuma jefawa ɗaya biyu ana siyar mishi yanzu wannan littafin daga ina aka siyo shi daga saudiya aka siyo shi gashi nan kudatul albani alwadihat akwai wanda ya dauki kutubul arba na albani sahih sunan abi dauda da'if sunan abi dauda sahih sunan nasa'i da'if sunan da'if sunan tirmidhi sahih sunan tirmidhi sahih sunan ibn majah da'if sunan ibn majah ya dauka ya littafi mujalladi shida sai da wani almajirin albani ya sa ilimi tukune ya mishi raddi shi ma sai da ya mishi raddi suna nan da ajiyar suna fata an gane so shi yasa kullum nake nuna nan muna karantar da ilimi ne da zaka tace ba wai nan wai duk abin da ke nan wai ingantacce ba ne na je na ce maka littafan da suke nan waɗanda ba ingantattu ba sun fi waɗanda za a iya cewa ingantattu ne ka ɗauka kai tsaye wallahi ina jin ban yi mujazafa ba ban zaƙe ba ban cika baki ba to sai ka ce irin waɗannan littafan su ne suke yawo a wurin mutane a cikin garuruka sannan malaman su ba su da ilimi da za su koyar da su ya ake tacewa don su ma ba su iya tacewan ba to sai ka fahimci me yasa ba za su yi gaba da mu akan tacewa da muke ba domin abin da suka karanta suka gamsu shine za su ji mun ce wannan abin ba daidai ba ne yanzu a nan garin din akwai wanda yake cewa wai albani fa yana suka bakar fa bakar bakar kwarai da gaske misalin bakar abdullahi abu zaidin da malaman ahlus sunna a wannan zamanin ko kamar misalin abu nu'aimin ne mai littafin hilyatul auliya mai littafin al ala sahihi muslim da malaman sunna salafiyu na sa al'imamu ibn manda haka abu nu'aimin ya mutu yana gaba da su ya ne musu sharri ya ne musu raddodi amma zamani ya yi tsawo yanzu shekaru yanzu kusan dubu ɗaya da ɗari ɗaya to mutum nawa ne suka san wannan don haka ganin abu nu'aimin kake menene salafi ne musamman gaji ana cewa a duba littafin hilyatul auliya amma ɗirkaniyar da ke cikin littafin hilyatul auliya tana da yawa to amma saboda ya kware da ilimin hadisi yana rubuce-rubuce a wasu ɓangarorin wai mutanenmu sai suke fahimta duk wanda ya kware da rubutun ilimin mustalahul hadis salafi ne a'a ko kun fahimta jama'a yanzu su shu'aibul arna'ud da muke magana da waɗanda suka biyo bayan su yaran su su abdulkadir arnaud mutane ne masu ta'awili a ɓangaren al'asma'u wa sifat mutane ne da suka kafa kiyayya da gaba tsakaninsu da malaman sunna na zamaninsu shi yasa kullum nake faɗi da mai yiwuwa ce mai sauƙi ko sai mu rinka kwasa ku muna zuwa excursion excursion ga makaranta yawo ne na me na ilimi aje a zauna da malaman duniya aje a zauna da masana da mufakkirun da kutab la siyamal mu'asirun waɗanda ake jin sunayensu yanzu wani yaro mai rawar kai dan garin nan abinda na haɗu da shi kenan ne mishi nasiha kai na ga rawa kanka yi yawa ka natsu amma na ji an ce kana karatu ƙasa ka za ka yi hankali da malaman bidi'a sun yi yawa tarab sai ce a ai shi ina duk wanda zai mu'amala da shi shi ai ina yana faɗi sai faɗi guda biyu yusuf al-qardawi da ali juma'a sai na ce waɗannan guda biyun to ka nisance a ina ai shi ya zauna na ce kada Allah ka yi karatun da waɗannan za su zuba maka guba ne baka iya fahimta ba me ka sani a duniyar ilimi ga ka dama da rawa kai wanda yake da rawa kai ya mafi kowa saukin a batar da shi da mutumin da yake da ɗan ƙaramin kai kamar miciji ku karanta littafin at nabawi ibn al ya abbara waɗannan abubuwan mutanen da suke da ƙananan kai suna da ƙuncin fahimta ku karanta littafin at nabawi Allah ya kiyaye gashi nan yake cewa awit tamassuku fil madhhab wad dalili bil alfazil mushtarika ko kuma kaga suna ruko a cikin mazhabi na mutakallimin da kafa hujja da lafuzza waɗanda suke da tarayya na fata an gane ma'ana duk ibnu taimiyya yana son ya kawo maka irin yadda suke yi wajen hujjoji ne an fahimta sai ya ɗauko maka wani lafazi ma ya kunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhu wala khamsatun illa huwa sa can sai ce maka wala adna min zalika wala akthar illa wa ma'ahum aina ma kanu sai je ɗauko maka wani lafazi wanda ana iya fassara shi a can ana iya fassara shi a can to kuma lafazi wanda ya zama mushtarak in ka zo ka yadda ai maka hujja da shi ka ce a ɗauko maka nassin gaba ɗaya kar ka sake sai ka ce a ɗauko lafazin gaba ɗaya in aya ce a ɗauko ta gaba ɗaya in hadisi ne a ɗauko gaba ɗaya shi zai fahimci shi zai taimaka a fahimta bidilalatil iqtiran alwad'i yaya lafazin ya zo aka aje shi a wannan wurin shi zai taimaka a iya gane wacce ma'anar ya zo da ita ba waccan ba yanzu da allah yake cewa huwa sammakumul muslimina min qablu huwa lafazi ne a wurin wanda za a iya ishtirakin shi tsakanin allah da ibrahim allah ya kiraye ku musulmi ko ibrahim ya kiraye ku musulmi wanne ne daidai kawai ba tare da bata lokaci ba allah ne daidai a wurin ila masu fin lahu illa bi dalilin له إلا بدليل فينصرف ya faru a nan. to waɗannan bin ƙa'idojin da ta haƙiƙin mutum nawa ne suke tsayawa su yi wani ya zo kawai saboda bai da lokacin da zai haƙaƙe maka matsalolin sai kawo maka guda biyun sai ce maka wasu sun ce kaza wasu kuma sun ce kaza wallahu alamu kenan haka wancan tafsirin gidan malam manzo yake daga dutsen gauran dutse kan wasu malaman ma sun ce kaza don ya kware da mandiki ya dan iya lugar shi ta larabci in ya zo sai fassara maka wasu kuma kaza suka ce wasu kuma kaza suka ce ya ce wallahu alamu da ma bacci kai a matsayinka na ɗalibi da ya fi maka wallahi tunda babu ta haƙiƙi a cikin ilimi Allah ya kiyaye thumma inna zalika idza rukiba bi alfazin kathira tawila ghariba amma lam ya'rif istilahahum aw hamatil ghirra ma yuhimuhu sarabu lil atshan malam yace sannan waɗannan ka'idojin. idan aka zo aka hada su da wasu lafuzza masu yawa masu tsawo kuma baki ga wanda bai san irin istilahinsu ba sai su rudar da wanda ike alghir alghir gashi ne ya ce allazi la yaftunu lishar sakarai sai su rudar da sakarai wanda baya iya faɗakuwa zuwa ga sharri abin da ƙawalwalniya ke rudar da mai jin kishi mai jin kishi in ya hangi ƙawalwalniya tana rudar shi cewa me ruwa to in aka zo aka kawo dogayen bayanai abin da ɗahir bauchi yake kenan nake so muku ai kawo dogayen bayanai ya ɗauke ka ya cilla da kai ya yawo da kai nan ya kawo ka nan ya kwana da kai nan ya kawo maka abubuwa da yawa shikenan auhamatil ghar wanda yake sakarai ne ba ya faɗakuwa zuwa ga sharri sai ya ɗauka cewa gaskiya ne izda da imanin sai kaga ya ƙara yadda da su wa ilman ina fata an gane bima ja a bihil kitabu wa sunna me yake nufi da wannan maganar a lokacin za ka gane ɓata na waɗannan mutanen to kai in ka tsaya aka fahimtar da kai game da irin waɗannan halayen nasu ko sai ka ƙara imani da ilimi da abin da ƙur'ani ya zo da shi cewa ashe abin da aka gaya maka game da mutanen nan ya tabbata shine izdada imanin wa ilman bima ja a bihil kitabu wa sunna fa inna yi yuzhiru husna did domin kishiya ita take bayyana kyawan kishiyarta ko munin kishiyarta in aka ɗauko farar riga kar da haka ake gane riga wadda ba fara ba amma babu fara a wurin fa yanzu ku dubi alawayyo in babu yadi alawayyo sai a ɗauki kaki fari ne amma ana kawo alawayyo sai a gane cewa kaki ba fari ba ne ruwan madara ne da shi amma kun ga saboda rashin alawayya a wurin har ɗaukar kaki ake ana yin likafani da shi da nufin cewa fari ne kuma baya zama fari abinda wannan magana take nufi shine idan aka samu malami ya maka bayanin irin bata na mutakallimuna da mutafalsifun turan da aka zo aka samu ɗaya daga cikin waɗannan mutakallimai ya je ya ɗauko maka ƙa'idoji na mandiki ya ɗibe ka yi dawa da kai to sai ka ƙara imani da abin da ƙur'ani da sunna suka zo da shi sai gane a eh, ashe duk abin da ake faɗi game da mutanen nan gaskiya ne don girman allah ku dubi abin da ya faru tsakanin mu ahlus sunna da 'yan ɗariƙa shekarun da muke ta bayyana sharrin shi a 'yan ɗariƙa su kuma sai suka ba su gidan zama suka buɗe musu masallatansu suka auren musu da 'ya'yayensu suka ɗaure musu gindi 'yan ɗariƙa a lokacin suka ƙi ƙememe su yadda cewa waɗannan zagin sahabbai suke ni da sharu sala a cikin gidan shi a falon shi ya ce mini shi bai san ana zagin sahabbai a najeriya ni da shi ce bai sani ba ya ce kuma ma ana zagin sahabbai zagin sahabbai ba addini ba ne eh, siyasa ce kawai bai kamata mu damu ba amma waɗannan su ne suke damuwa ana zagin waliyai to ko da su sauke darajar sahabban ta zama akalla darajar gama garin waliyai ne za su shiga cikin cewa e in an ce ana zagin waliyai to hadda sahabbai ma kenan amma a abu sani yanzu ne da 'yan shi'a suka zo suna zagin kaulaha har aka samu wani fitsararre yana kuka wai yanzu shehu ake zagi haka yana kuka abin ne mishi takaici shehu ake zagi haka a wannan wurin da aka zagi shehi an zo an kafa mimbari an zagi sahabbai amma bai damu ba to yanzu sai ka ƙara yaƙi ne ashe mu malaman ahlus sunna da muke wa'azi muna faɗin sharrin 'yan shi'a sai ka ƙara yadda da mu yanzu kuma in muka fara faɗa maka sharrin wata ƙungiyar sai ka ce mutanen nan shekaru ashirin da ta wuce sun faɗa mana sharrin 'yan shi'a an ƙi yadda yanzu gashi ya bayyana to amma matsalar ne ko mutane suna faɗaka mutane suna gane muhimmancin malaman sunna suna gane gaskiyar malaman sunna suna gane nagarta da ingancin ilimin malaman sunna wanda zai sa su samu yaƙini da fiƙa ni da mashhur yake gaya min ya ce lokacin da saddam hussein ya mamaye iraq ce suka samu albani kuwait saddam ya mamaye kuwait mashhur ya ce min suka sami malamin su albani muhammad nasiruddin albani ya ce to wannan kuma wani bala'i ne wanda ba a taɓa yin shi ba a tarihin duniyar musulunci gaba ɗaya mashuru ya ce sai kan shi ya nauyi ah, ya ce duk bala'o'in da aka yi zamanin sahabbai da kaza da kaza amma dattijo nan yana cewa wannan abin mu ko muna ganin a ah, to don saddam ya mamaye kuwait sai me albani ya ce bala'in da zai biyo bayan wannan ta zai imtidadi ga musulmi har duniya ta tashi musulmi ba za su sake samun halin da suka samu kansu na zaman lafiya da kwanciyar hankali kafin abun ba har kiyama ta tashi wallahi mashuru ya ce kai sai ce kai wannan wannan wannan abin zakewa tayyawa wannan sai ga mashuru ya ce inna lillahi wannan magana mun yi ta da mashuru yau shekara biyar kenan 2008 sai ga mashhur ya ce ka dubi abin da bawan allah nan ya faɗi ya ce tun zuwa yanzu gashi mun tabbatar wannan bala'in dun masana sun tabbatar bai taɓa faruwa ba to daga shekara biyar ɗin kuma zuwa yanzu to wai malami da ya karanci gaba ya karanci baya ya kai ya komo ya daɗe a fage wai ya ba da analysis akan abu amma wai saboda ana cikin wasu kucakai wasu makaryata 'yan rudu sai ba a ganin menene kwalitin wannan malamin mafi zafin in ya zama su mashuhur su ne wa albani irin wannan tunanin sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don albani yana karantar da su mashuhur tun suna 'yan mutsi-mutsi sai da ta kai ya tashi ya yi hijira su ma sun bar kasashensu sun bi shi saboda suna ganin duniya ba su da malami ba su da uba ba su da mento ba su da jagora ba su da kowa bayan allah maɗaukakin sarki game da ɗora su akan shirya irin wannan dattijan amma kuma a ce ya faɗa musu amma sun kasa fahimtar meye girman ilimin mutumin nan da har zai iya amfani da tabaran hangen nesa ya hango kuma wajibi ne a matsayin shi na malami ya faɗi ba don komi ba saboda mai amana ce ilmiya ilimi dole ne a samu wasu da za a faɗa musu ko da ba za a fasa shi ga jama'a ba yau ga bala'o'in na faruwa albani ba shi da rai yanzu su suna da rai yanzu kenan inda bai faɗa musu su san yaya abin zai faru ba da yanzu wani hali ake ciki ko kun fahimta to amma tur da halin da muka samu kanmu a ciki shine malaman bid'a da ashabul ahwa'i sun yi yawa malaman bid'a suna halatta kansu karya suna halatta kansu cin dukiya haram suna halatta kansu cin amana suna halatta kansu komai to in ya zama ba san bambancin malamin sunna a cikin waɗannan ba to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki kiya yanzu kama abin da shi rabi almadkhali yake ne game da malamai ana neman a tsane shi game da haka amma ba abin a tsane shi ba ne, amma kawai tambihin shi ne su ɗalibai su kuma kada su shagaltu da wannan abu su shagaltu da ilimi amma matsalar malamai an faɗakar da kai malam wane ɗan bidi'a ne yana da son zuciya ga nau'in ilimin da yake rubuta a littafin shi ka faɗaka e to kada wannan ta zama maka ita ce haja a bai yaɗawa kawai ya zama ka daina yaɗa sauran abubuwa to amma an gaza fahimta hatta shi rabe amma daɗin da nake ji duk abin da rabe yake yi yana rubuta a cikin littafai wata rana za a zo kuma rabi in ya rubuta sai ce je ka karanta da kanka karanta littafin shi da kanka ka gani abinda da yake cewa bakar abdullahi abu zaidin kenan bakar e kana ce mana kenan yanzu kana da fi zilalul qur'an baka karanta ba haka ne galibi yanzu cikin nakadi da nake wa tafsirai zan zo in yi wa raddul azan na malam bakar gumi in na zo ne waɗannan naƙadin sai mutane za su taso mini na sani ko shakka ba na yi to amma me zai biyo baya kai ka karanta kuma ka karanta da ilimi da basira ka risko waɗannan niqat ɗin da na fitar ko kuwa sai yanzu ne da na fitar madadin ka ce to yanzu sun faɗakar da kai bari ka je ka sake karantawa ko kuma ka karanta in baka karanta ba ka yi karatun ta natsu sai ka je ka gama making noise sai kuma ka dawo sai ka ga abin haka ne allah ya kiyaye malam ya ce wa kullum man kana bil a a'lam duk mutumin da ya fi kowa sanin karya kana lilhaƙi a shadda aziman to kuma ya fi girmama karya gaskiya wa kulluman man kana bil a a'lam duk mutumin da ya zan ya fi sanin barna ya san karya ya santa kaza karya ne ko to ya fi kowa tsananin girmama gaskiya allah ya sa kuna fahimta wannan magana duk mutumin da ya san kaza karya ne ko to ya fi kowa girmama gaskiya wa bi a a'raf sannan ya fi sanin alƙadarin gaskiya da ƙimarta ku ɗauki misalin sayyidina umar Allah ya ƙara mishi yarda da yake cewa la ya alamul islama man la ya alamul jahiliya yana ganin in ma baka san jahiliya ba baka san musulunci ba ba yana cewa ba yana kore ilimin musulunci daga gare ka bilkulliya ba amma yana cewa muhimmancin musulunci ko baka san shi ba sai in ka yi maguzanci baka san darajar sunna ba sai in ka taɓa yin bid'a baka san kimar malaman sunna ba sai in malaman bid'a sun taba mai da kai muridi hmm. in malaman bid'a sun taba muridantar da kai to ran da ka zo gaban malaman sunna ba ka san darajar malaman sunna saboda waɗancan za ga suna bautar da kai ne ga kansu wannan kuma yana ƙoƙarin bautar da kai zuwa ga allah na biyu duk mutumin da bai san gaskiya ba to karya ko bata baya ganin muninta duk mutumin da bai san ƙarya ba baya ganin munin gaskiya amma duk mutumin da ya san kaza karya ne ko to in ya ga gaskiya yana kimanta ta ita ce wannan maganar ina ƙara buga muku misalin hadisin dattijo da imamu dan sa'alaba da bukhari da muslim da musnadil imam ahmad suka ruwaito da ya ji wa'azin manzan allah labari ya ji sai ya zo wurin manzan allah da kanshi da ya tambayi manzan allah manzan allah ya tabbatar mishi yana dawowa kasarsu mai suka ce yaya dimam da aka tara jama'a sai ce allah ya tsine wa lata da uzza aka ce ka saurara fa za ka kuturce talauci zai kama ka za su yi maka baki jafa'i na hisanci zai faru sai ce tur da su ba sa an na ba su amfanawa don me ya gane gaskiya an fahimta jama'a wallahi jama'a kun ga wannan magana ku ɗauke ta a ƙa'ida ce wa kullu man kana bil batili a'lam duk wanda ya zan ya ƙware da sanin kaza na ce kaza ƙarya ce ko kana lil a ashadda aziman to ya fi kowa tsananin girmama gaskiya wa bi qadrihi a'raf sannan kuma ya fi sanin alƙadari da ƙimar gaskiya ku tuna wannan jawabi wannan lacca wannan wa'azi wanda malam sidi ali sokoto ya yi allah ya gafarta mishi a inda yake bayanin waye kaulaha yana cewa kaulaha ba musulmi ba ne wannan kalmar akwai malaman izala da yawa ba za su iya faɗinta ba don me don ba su san waye kaulaha ba kawai in ka ce musu ce a wani mutum ne da 'yan ɗariƙa suke sa hotunan shi kaza kaza amma shi ya zauna a wurin shi ya zauna ya san kaza sannan ku dubi dattijan nan profesa dawuda ojobi yake cewa ya yi addinai hudu ya yi addinin gargajiya na tsafi wanda kakannin shi suke ya zo ya yi kiristanci ya zo ya yi addinin tijjaniya sai bayan lokaci sai gane ashe duk ba musulunci yake ba sannan daga baya ya ji sama'il idris na wa'azi daga jos ya ce sannan ne ya gane yanzu ya shiga musulunci na haka sai ce allah ya isa da waɗanda suka ɗora shi akan addinin tijjaniya don sun ɗora shi da yana ganin musulunci yake yi to shi yasa dukkanmu da ake ce mana masu zafi ko su ma waɗancan da ke ce mana masu zafi mu ma ce musu muke masu zafi ne mm, muna da zafi akan aƙidar mu su ma suna da zafi akan tasu aƙidar amma abin da muke cewa su yi ƙoƙarin su san abin da muka sani su ga cewa yaya daidai lokacin da ɗan gidan abubakar gumi ya bayyana yana tafsiri yana ta sukar abubuwa na sunna yana ta buga kan ahli sunna yana ta kawo rudani wasu ahli sunna suna ta murna suna ta jin daɗi yawa gashi mai maganin su albani ya zo wani husaini ya wali har yana nuna malam ja'afar a gaban dr ahmad gumi yana ce mishi ai ga masu kawo rudanin nan ga suna. daga ƙarshe kuma fa sai suka zo suka yi baran-baran da su da dr ahmad din domin in dai gabo ne ko gabo bai da gaba gabo bai da gaba gabo bai da iyaka ba dai ya ci can ba zai dawo sai da ya dawo bangaren su shikenan sai ya ci su shi ne suke ce mishi gabo tari dan malam saboda mai yanzu ya datso kan tasu gabar ya zo ya ce gaba ɗaya ya sauke su su kuma suna ga a duniya babu abin da ya kai mukami kuma ya ce di ya sauke su gaɓo bai da gaɓa ka kiyaye wannan bai da iyaka dai wajen wautar shi ce <clears throat> allah kiyaye a lokacin ne mun haɗu da malam abba koki daga kano mun haɗu da shi a gusa wurin wa'azi malam abba sai gashi ya yi wata kalma wadda na daɗe na irin cewa to mu dai abin da muke cewa mutum ya yi ƙoƙari ya san abin da muka sani shi kuma mu ga irin nashi rawar mu ga irin yadda shi kuma zai yi ko kun fahimta jama'a wurin aikin hajji muka haɗu 2010 wani mutum daga maiduguri ya ƙosa ne ashe ya samu dalilin da zai zazzage ni ya gaggaya min bakan magana a idona saboda ina sukar 'yan boko haram sai da na biya mishi muka tankiya tukuna sai na gaya mai wata kalma na ce sai ran da suka iso kan karen nan za ka gane gaskiyar abin da muke faɗi an dawo da wata biyu sai suka samu bindiga suka kashe sirikin shi wanda ya haifi uwar wanda ya haifi matar sirikin shi suka kashe shi sai kuma gashi mun zo mun haɗu a wata munasaba <laughs> algata malam karmakallahu Kallahu. algata malam kaga abin da kake tawazi kana wa da kan musulmi kaga yan yaran nan Allah ya tsine musu albarka kace suwaye sai na dance bai san duk ina tattara bayanan ba har kan bayanan shi ina da shi bai san ina da har ranar da suka kashe sirki ina da masaniya sai na ce a me ya faru waɗannan yara ne waɗannan tsinannun yara 'yan boko haram suna kashe musulmi haka ake jihadi ka tuna lokacin da kake mana wazi sai na ce a ni ban san ka ba kawai sai na nuna sai kawai na tafi na ba shuri na tafi na ba shuri kawai ma na nuna maganar shi ba ta da muhimmanci kenan jama'a dole ilimin mutane ya zama ɗaya wani ya faɗa maka abu kowa sai ka zarge shi da son zuciya haka ake yi to amma menene ke taimakawa ake zargin kowa da ƙarya sai in duka ya zama makaryata ko kuma mafi yawanci makaryata ne to mafi yawancin malaman mu a ƙasar nan suna yin ƙarya jama'a shi yasa ina kwabar ku game da ƙusasu a hadithul ƙusas duk mutumin da zaka ji ya hau wa'azi kullun labarai zai ta baku an yi kaza a sokoto a katsina ga a abuja ga abin wallahi ihzaru kisasin kusasin kusas labarai irin waɗannan galibinsu hamilu fi ha alkazib wa zur galibinsu ƙarirayi ne to irin waɗannan an saba da su to ba za a san kimar waɗanda suke gaskiya ba jama'a shi yasa wannan manhajin jama'a za a sha wahala kafin ƙasan nan su fahimci kima ta manhaji a salafi saboda da wasu ba su gabace mu da da'awar sunna ba sai muka zo mu muka fara da'awar sunnar kuma muka zo da ɗabi'u na sunna amma wasu sun gabace mu an kama su da corruption game da kuɗi an kama su da corruption game da mata an kama su da corruption game da addini an kama su da corruption game da komai so much so that ba wata nahiya ba a kama su da rashin gaskiya ba wallahi tallahi ko in ba dan da'awar sunna ta zama dole ba ko to a irin wannan halin ko wallah da bai dace ka shigo ciki ba shine hausa suke cewa takun sawun barawo an biyo barawo a guje daga saman layi sai kai kuma daga gajeren layi sai ka faɗo wannan dogon layi masu bin shi kuma suna da tazara tsakaninsu da shi an taɓa irin haka a unguwar mu can muciya wani alaramma mai jawo wani dattijo baƙi ya fito bayan ɗakin shi lungu ne yana tsuguno yana kashi da asuba an biyo ɓarawo a guje da gora barawo ashe ya biyo lungun lungun kuma ya yi ti yana zuwa sai ya hagu shi kuma alaramma yana nan dama yana kashi kuma tsautsayi su masu biyowa sai suka biyo sai suka gan shi a durkushe kafin su wani bincike kawai sai suka sauke mishi gora a kasa ya kife a cikin kashin Allah muka je gaishe shi ce ala gafata malam ga abin da Allah ya sauka mana na ce eh. sun sake mishi wani kulu a sama wallahi suka zo su suke jiye shi eh to ai sun gane sun yi kuskure suka ce wallahi sun dauka barawan ne zo ya tsuguna kawai da duku dukun asuba kawai sai suka sauke mishi gora aka kawai sai watsa cikin kashi a <laughs> ba to in ka take samun barawa wallahi bala'i ya hauka to abin da muka kenan yanzu a addinance gani ake karya muke a addinance gani ake mun zo ne muna son mu tara jama'a kuɗi muke nema kaza muke nema gaba ɗaya na ka barin gaya muku ko na rantse da allah ko kashi biyar na waɗanda ake sa ransu saurare mu ba sa sauraren mu cikin ɗari da ana sauraron mu irin maganganun da muke a wurin nan to da yanzu wani abu yana faruwa a garin nan ko a ƙasar nan amma wallahi barin gaya muku waɗanda ya kamata su saurare mu a san me muke cewa ko na rantse da allah ba su kai kashi biyar ba bisa ɗari inda sun kai kashi biyar bisa ɗari na rantse da allah a yanzu da tuni muna kotuna da mutane ko kuma dai wasu abubuwa na faruwa saboda muna yin gingima gingiman maganganu a nan amma saboda rena mu da aka yi da ganin cewa me su wani ma ba nan suka zo ba kai yanzu akwai waɗanda fa ba su san cewa mu 'yan shi'a ne ma ko ba 'yan shi'a ba akwai waɗanda ba su sani wani akwai waɗanda ba su sani wallahi ko akwai waɗanda ba su sani ba ba ruwansu ba sa sauraron mu malam ya ce fa'ammal mutawassit min al mutakallimina wanda ya zama ɗan tsaka-tsaki daga cikin waɗanda suka yi karatun ilmul kalam fa yukhafu alaihi ma la yukhafu ala man lam yadkhul fihi to shi ɗan tsaka-tsakin ko wanda ya ɗan fara iyawa shine irin wannan karatun da suke muku a haya islam suna ɗan koya muku wannan yisa guji da almantiqul wadih da sauran littattafai na asha'ira da mutakallimi yanzu kai ba jahili ba ne game da ilimin amma kuma kai baka kware ba amma inda ka kware fa to muna da yaƙinin za ka watsar irin yadda gazali da ibn juwaini da shaharu satani da khawarizmi duk waɗannan sun kware su yasa suka yo baya shi yasa su ne ibn taimiyya yake ishara a can amma wanda ya zan tsaka tsaki yake fa to ana ji mishi tsoron samun kanshi cikin rudani rudanin da wanda ma bai taba shiga ciki ba zai shiga ba wa alaman kada an hahu nihayata sannan kuma a nemi shi tsoro shi wannan da ya zama tsaka-tsaki ko fiye da ma wanda ya kai shi makura wanda ya kai makura ilimin shi ba a ji mai tsoro an san ya gano bala'in a guje zai dawo ina son ku tuna almarar zaki da ake cewa zaki yana zaune da matar shi suna shakatawa sai wasu 'yan yara ƙanana suka zo suka same shi yana huta sai suna wasa da shi suna ta shafa mishi gemu suna buɗe bakin shi suna zurmuka hannu sai matar shi ta ce ranka ya daɗe yara 'yan ƙanana suna wasa da kai sai ce a ki <laughs> ba su sanni ba ne a yi su gama wasan sai sai can yara iyayensu sun wuni suna neman su ana dab da gajiya sai aka zo wani lungu sai aka ga ga yara amma a wurin zaki sai sun haƙura da yaran yanzu sai suka juya a guje sai ce kin ga waɗanda suka sani to ha'ula'i sun kai nihayati nihayatu ma'arifati waɗannan kuwa fa lam yakunu min albidayi ba su ma fara ba amma waɗancan sun gama kaiwa makura to haka wanda di ya kai makura ilmul kalam go kai mai wa'azi rabu da shi kawai <clears throat> shi ya riga ya gane bala'in saboda haka a duniya ba waɗanda suka bayyana sharrin ilimin kalam sai mutane biyu malaman salaf sai imamu shafi'i da sauransu kun ji ɗaya sai kuma su mutakallimuna da kansu duk duniya ba wanda ya bayanin Eh, ilmul kalam da falsafa da haɗarinsu kamar waɗannan biyu amma duk wanda ka je yana karewa ko to ɗan tsaka-tsaki ne to sharrin shi ya fi sharrin waɗancan da suka ƙure sharrin shi ya fi wanda bai san komai a cikin ilimin ba gashi nan yake cewa fama baƙe ya khafu fama eh, gashi waman an hahu kad arafa algaya gashi sai yake cewa fa inna mallam ya yadkhul fihi huwa fi afiyatin wanda bai shiga ba to shi yana cikin lafiya ya zauna lafiya wanda bai shiga ba wa man anhahu kad arafa al-ghaya wanda kuwa ya kai makura to ya san karshen ci fama baƙi ya khafu min shay'in akhar to ba wani abu kuma da yake tsoro dan ya gama ganin bala'in kaf na fata an gane ku dubi ibn al-juwaini jama'a ga wani littafin shi nan dama na ajiye da na ce ku ajiye min shi ga nan a kwance ga shi nan can sama ɗauko a a can sama ga shi alkafiyatu fil jadal kun gan shi yanzu wannan littafin na mandiki ne na ilmul kalam ne wata falsifa yanzu wannan shine ya rude karshen rayuwar shi har yake cewa in Allah bai ji kaina ba ni ibn al na shiga uku ha ana za a mutu ala ma matat alaihi ummi ha ana za a mutu ala dinil ajaiz ajaiz ne sabo gani nan zan mutu akan aƙidar tsohuwa mai sai da rama da kuli wadda ba ta samu wani shege ya rikita ta ba in ta tuntube sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta san Allah a dunkula ko to yanzu yana fatan ya san duk ilimin da ya sani na tauhidi ya watse ya rude ya ce to duk wanda ya kai ƙarshe shi ba wani abu da yake tsoro kuma fa'iza zahara lahul haq idan gaskiya ta bayyana gare shi wa huwa atshanun ilaihi qabilahu yana cikin kishirwar gaskiya sai bita gazali sai watsar da wannan ilimin gazali Allah ya mai saurin rubutu ya rubuta littafin iljamul awam an ilmil kalam zan zo muku da shi a cikin muqaddimar littafin na insha Allah da zan fara karantawa da kuma al-munqidhu min ad-dalal duka gazali ya rubuta su a cikin kwanaki biyar ya rubuta ko a cikin kwana goma ya rubuta su don ya bayyana sharrin wannan ilimin ya runguma Ƙur'ani da sahihul bukhari su kaɗai yake karanta duk ya rabu da yin iska wa ammal mutawassit amma kaga wannan dan tsaka-tsaki ya dan samu yar diploma da dan digirin shi eh, kan shi yana rawa fa mutawahhimun to shi wannan abun rudewa ne rudadde ne bima talaqahu min al saboda yan maganganun da ya koya al waɗanda di ya karɓo su ne taqalidan yana mai taqalidanci ha li mu'azzamihi ga waɗanda yake girmamawa wa tahwilan da kuma ainihin wato yana ainihin bi ne kawai da rudi wa qad qala nasu dama dai mutane suka ce a nan yana nufin mutane maganganu ne irin na ustazai a makarantu kun san akwai maganganu waɗanda makarantun allo sun shahara ko ustazai da sauran ɗalibai ko to bari ku ji suka ce aksar aksaru ma yufsidu duniya nisfu mutakallim wa nisfu mutafaqih wa nisfu mutatabbib wa nisfu nahawi hadha yufsidu al-adyan wa haza yufsidu al-buldan wa haza yufsidu al-abdan wa haza yufsidu al-lisan mutum hudu ne mafi yawanci duk rikicin da ko gani a duniya mutum hudu ne suke saka duniya ko dukansu ko ɗaya daga cikinsu ko wasunsu aksar ma yufsidu duniya nisfu mutakallim nisfu mutakallim ya ɗan yi ilmul kalam shi bai yi nisa ba shi kuma bai bari ba tun ya zo su ne suke kawo rudani su kawo maka misalan da yake ba za su iya warware maka ba wa nisfu mutafakke ya yi rabin fiƙihu mutafaƙihi ne ba faƙihi ba fa mutafaƙihi ɗan acaɓa ne kuma rabi iya ina ahalari ahalarin ma bai gama babu sahawi ba an naɗa shi ya hau mimbarin ƙasa ya fara wa'azi ina son ku binciki mafi yawancin malaman mu duk wanda kake so ka abin nan ka je da iziya ka ce zai ka zo ne ka koyi iziya kashi 99 na malaman mu na ahlus sunna ba su kai iziya ba a karatun fiqhu a ƙasar yan kaɗan ne ma suka yi ahalari duk barazana ce ya sa mutanen yola suke ce musu wari-wari wai karatun yanci rani <laughs> na je na yi wa'azi ne wata shekara da jimawa a cikin yola ashe na yawaita kawo magana a risala wallahi ni ma ban faɗaka ba na yawaita buga misalai da shu'ara usitta ni kaina ban san ashe cikin tsakiyar dubbai ne aka kai ni wata anguwa da ake kira anguwar bayi anguwar su awwal bayan bayan gidan lamido sai daga baya ne tsakiyar tsakiyar modibbai ne ashe masu ji da kansu daga kamaru ake zuwa ana karatu a wurinsu to wata ran an zo ana magana ashe sai ina cewa ni dan izala ne sai wani modibbo ya ce do Allah modibbo ka in kana cewa kai izala ne ba ma jin daɗi na ce a ni dan izala ne ce a modibbo do Allah ka bar kai na ce a me yasa ya ce a ka izala ba sai karatu ba duk karatun su wari wari ne <laughs> ya wari wari ya ce a duk kame kame ne wannan malamin da yake mu wannan nasiha jama'a sai da ya zo ya rinka koyon karatun risala yana son wai ya iya karatun risala da hausa abin da nake cewa shine nisfi mutafakke ya ɗan yi rabin fikihu an ɗora shi a mimbarin ƙasa sai shi ya ruɗu to ya kai matuƙa ne wai har ma ba ma a garin ba ko hatta masu saurare ma sai ɗauka wai duk ya fi su ilimi ne shi yasa aka dora su aka ɗora shi saboda haka da zaran an yi mai tambaya kawai sai ya buge wannan abin an taba zuwa za a yi wa'azin ƙasa a muciya ne ko a ina ne an sauki wasu a gidan alhaji ali 1987 jama'a sai suka samu muna jilsatul istiraha ana yin ajinu ana yin kunuti inda nazila an yi rikicin kafancan a lokacin rikicin kafancan an yi rikicin kafancan 1987 wannan da reverend abubakar bakon ya zagi annabi sallallahu alaihi sallam aka yi kone-kone kafancan da zariya da kaduna sun zo wa'azi azito sai suka samu muna alkunuti inda nazila a lokacin haurin malam bakar guma an kai karan mu to wai su da suka zo kawai wai sun ba da umarni ne a gaya waɗannan su bari haka kawai a gaya musu su bari shi alhaji alda yake tsohon dan boko ne <laughs> sai dariya <laughs> sai ce a ade a eh, akar ku kira su ne da aka kira mu sai tashi <laughs> sai na yana dariya shi ne daga baya na same shi sai ce ka san ba san ku ba ne ya ce ni suka aiko cewa in je in ce muku kawai ku bari ya ce suna haka ne ku bari kawai ku bari sun ba da doka ne daga saman bakwai a bari kawai da muka zauna wallahi akwai ɗaya daga cikin su babban da zan faɗi sunan duk kun san shi an ji sunan shi a duniya na ce a ah, mu bari saboda me ya ce a ah, wannan abin babu shi babu na ce a ah, babu ya ce kamar ya babu ya ce a babu wannan abin babu kawai babu sai na ce a mu fa ba wani ne ya ɗora mu a kai ba mu ne da kawai muka karanta aka fara tsaro abin nan sai kuma e to gaskiya to za mu yi nazari na ce a'a ba wani za ku yi nazari ku zo mu koya muku kawai za ku yi nazarin karya? za ku je ku yi nazarin karya? ku zo da ba fuffuke kuma mu yadda ku tashi da fuffuke ɗaya a ina kuka same shi a na ce a ku bari mu koya muku kawai a nan ne ne magana na ce kun gani kun ɓata lokacinku da wannan wa'azin ƙasan da zama kuka kuka koya addini da ya fi mu kun kanku wallahi ne buji-buji da su har yau ɗaya daga cikinsu ai akwai lokacin da munasaba ta kama mun je za mu yi aikin hajji nan 2009 na yi wa'azi aka zo aka tambaye shi yana zaune ya tsufa yanzu sai ce kai duk abin da ya faɗi gaskiya ne ya ce duk abin da ya faɗi gaskiya ne ku tashi ku bani duk abin da ya faɗi gaskiya <laughs> za su saka shi cikin rikici na biyu da <laughs> nisfu mutafaqi duk rikicin duniya nisfu mutafaki ne ya dan yi karatun fiqihun shi rabi bai gama fahimta abubuwan ba sai zo ya kawo bala'i wa nisfu mutatabbib rabin likita Gashina. nan in ya muri ne a samu wani shege ya je ya gudu daga js2 ya zo a bude muku kemis a tsakiyar anguwarku ko kuma saboda dawakai ne sai ku ringa ce mai dokta <laughs> dokta dan js2 ne a anambara ya zo nan ya zauna da gajeren wando sai ka ji hausa ana ce mishi dokta in ka za ta haihu wai shi za a kawo ya karbi haihuwa nisfu mutatabbib ko kuma wani ma nurse ne ai su ne ma suka fi saboda su ake ruduwa ya sa wani tabaran karya ya zo ya sanya wani majanyi a wuya ga wani karfe ya rataya ashe amadun gaya ne ina fata an gane eh amadun gaya wani likita ne da suka rufa da shata ya ce da ganin kurji sai jefa wuka operation eh shiwa shi amadun gaya ayyabon shi ake na gode ma amadun gaya eh haka Eh, yana yana zamban wani likita ne ce da ganin kurji sai ya jefa <laughs> Allah ya kiyaye nisfu mutatabbib an gane dan likitancin nashi rabi ne wa nisfu hawi ya dan yi nahawul wadi albustanu jamilun iyakar karatun kenan darasi na biyu fa bai zo ba darasi na biyar bai zo ba shi kenan sai je ya iya na hawu. wa hadha yufsidu al-adyan kaga wancan nisu mutakallim to shi yake bata addinai gaba daya wa hadha yufsidu al-buldan kaga wannan nisfu mutafaqqi ha to shine yake bata garuruka an gane nisfu mutatabbib wa hadha yufsidu al-abdan shine yake bata jiki an gane jama'a nisfu nahawi wa hadha yufsidu al-lisan shi yake bata harshe an gane ra'aitu muhammadu marartu bi muhammadu na fata an gane ga sunan suna karatu a rediyo din nisfu na hawi ne nisfu na hawi wa man alima anna al mutakallimina min mutafalsifa wa ghairihim hum fil ghalibi fi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik ya'lamu dhaki minhum al aqil annahu hulaisa huwa fi ma hu ala basira wa anna hujjatahu laysat bayyina wa inna ma hiya kama qila fiha malam yace wanda di ya san masu ilmul kalam daga cikin waɗannan 'yan takifan ta falsifa wato masu ƙoƙarin kwaikwayon falasifa wa ghairihim da waɗansunsu hun fil galibi fi kaulin mukhtalif sai iktibasi iktibasi shine ka jawo aya ko hadisi ko wata waka ko wata magana ta wani ka jona cikin magana ka ba tare da ka ce kala Allahu ko kala Rasulullahi ko kala kaza ba fil galib suna cikin maganganu ne masu karo da juna yi ufaku anhu man ufik waɗannan irin maganganu ne waɗanda ake ƙoƙarin kawar da wanda ya rudu da su ya alamu zaki to duk wanda yake mai basira ne ko minhum al'aqil kuma mai hankali daga cikinsu zai san annahu laisa huwa fi ma ya ala basira shi da kanshi ya san abin da yake faɗi ba da basira ba ne wa annan hujjatahu laysat bayyana kuma hujjojin shi ba madogara ba ne wa inna ma hiya kama kila fiha sai dai hujjojin kamar wata waƙe ne da aka yi game da su an gane jama'a al'imamul khattabi shi wannan waƙen a cikin littafin shi mai suna alghuniya anil kalam an gane ko alghuniyatu anil kalam gashi ya ce hujajun tahafatu kazzujaji takhaluha haƙƙan wa kullu kasirin maksuru hujjajun hujjoji ne ta hafatu amma kuma hujjojin masu rudawa kazzujaji ta khalaha kama ainihin wato gilashi ne kake tsammanin shi haƙƙan cewa gaskiya ne amma wa kullu kasirin wa kullun kasirun wa kullun kasirun maksuru dukkan gilasan sai su zama fasassu ne kuma abin fasawa ne a nan akwai wata nuska wadda zan ɗan yi isharar ta ta wannan hamawiyya da ya zo shi kuma ga yadda ya wasalce wannan waƙoƙi ya ce wannan waƙe ce hujajun ta hafatu jaji ta ha haƙƙan wa kullu kasirin maksuru wannan kuma wa kullun kasirun maksuru wato hujjoji ne waɗanda kake zaton su cewa hujjoji ne amma kamar glass ne kake ganin shi sai zama dukkan shi fasashe ne fasashen gilas zai biya maka bukata ba zai biya maka bukata ba sai yake cewa nan kullun kullu kasirin maksuru duk wani abu mai fashewa to kama fasashe ne kenan duk wata nagarta tashi da aka gani menene aikin banza ne wato ana son a kawo hujja ne dangane da tabbatar da cewa hujjojinsu waɗanda suke kawowa ko ba hujjoji ba ne shi yasa gazali ya sake rubuta wani littafi ta hafutul falasifa zan zo muku da littafan nan kaf a wurin karatun mukaddima da zan fara muku ta wannan littafi insha Allah za mu yi mukaddimar lamba da a b daga gobe za a fara insha Allah ta hafutul falasifa ibn rushin shi kuma ko ya littafi ya sanya mishi tahafutu tahafut rudewa rudewa me yake nufi falsafa me yake nufi mandiki me yake nufi ilmul kalam shine maganar da muka yi duk wanda ya kai makura ko rabu da shi shi da kanshi zai bayyana maka sharrin su ibn rushid mai littafin albidatu wa nihaya sun kai makura akan wannan bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sun kai makura don haka sun fi kowa sanin sharrin ghazali sun kai makura duk zan zo muku da waɗannan littafin insha Allah tahafutu tahafuti littafin ibn rushd tahafutul falasifa littafin ghazali sannan sai al-munqidh min dalal sannan sai kuma littafin shi ah, menene wanda na faɗi a ɗazu iljamul awam an ilmil kalam zan zo muku da littafai da suka rubuta su makadisi <clears throat> tahzir ko kuma harimun nazar harimun nazar fi kutubi ilmin kalam ko harimun nazar fi ilmin kalam alamai duk sun yi rubuce-rubuce gashi nan sai ce wa ya'lamul alim kuma duk mai ilimi zai san annahum min wajihin mustahiquna ma hu shafi'i radiyallahu anhu duk mai ilimi zai san ba abin da ya dace da masu ilmul kalam da falsafa an gane ta wata fuskar ku kiyaye sai ce min wajihin ta wata fuskar ba abin da ya dace da su sai abin da shafi ya faɗi shine bulala duka amma sai ce ta wata fuskar ta wata fuskar abin da suka dace a yi musu wa'azi a shiryar da su amma ta wata fuskar ba abin da ya dace sai duka haithu qala da shafi ya ce hukumi fi ahalil kalam an yudrabu bil jarid ni hukunci na game da masu ilmul kalam a dake su da zarbar dabino kabar dabino wani al da takalma wa yutafu bihun fil qaba'il wal asha'ir a kewaya su cikin kabilu da jama'a yarurruka wa yuqalu a ce hadha jaza'u man taraka alkitaba was sunna wa aqbala alal kalam wannan ne sakamakon wanda ya bar alqur'ani da sunna ya tinkari ilmul kalam <coughs> wannan maganar abu nu'aymin ya ruwaito ta a cikin hillatul auliya da khatibul baghdadi a cikin sharafu ashabul hadis da bagawi a cikin ainihin sharhu suna da al'imamul imam asbahani a cikin littafin al da kuma ibnu abdul barri ya ambace ta a cikin littafin Al'intiqa zahabi a cikin littafin sirru alamin nubala a siyuti a cikin littafin Al'amru bilittiba'i bil ittiba'i wan nahyi an da kuma littafin saunul mantiq da ibnu abil izzi alhanafi a cikin littafin ainihin <clears throat> abin nan sharhu tahawiyya haka ibnu muflih a cikin al'adabu shar'iyya ghazali ma ya faɗi wannan magana a cikin ihya ulumuddin kun ga waɗannan littafan duk ga nan muna da su a makarantar nan shine wajibin da yake kowa ya samu ya karanta mala yake cewa wa min wajihin akhar ta wata fuskar kuma kun ji waccan fuskar ta farko ko to ta wata fuskar kuma idza nazarta ilaihim bi ainil qadar in ka dube su da ido na ainihin wato mutunci in ka so ka mutunta su sai ka ga walhairatu mustauliyatun alaihim rudewa mata mamaye su washaitanu shaitanu mustahwidun alaihim shaidan ya samu iko a kansu rahimtahum sai kuma ka ji tausayinsu wa rafaqta alaihim sai ka tausasa musu domin mai utu zaka'an su dai mutane ne waɗanda an yi musu baiwar basira wa ma utu zaka'an amma ba a ba su tsarkin ilimi ba da tsarkin zuciya shine utu zaka'an suna da kaifin basira amma wa ma utu zaka'an shine kyakkyawan misalin zazzaki amma saboda babu ilimi ne an kasa abbara zazzaki kullum sai ka an ce kai yana da basira sai a yi shiru in ka ce zazzaki yana da basira ka yi karya in kuma ka ce bai da basira ka yi karya sai ka yi bayani yana da basira tsiya game da magana amma tunku ne game da ilimi Shi ne haka ake ta'abirin ahlul kalam mandiki ya iya na magana ya iya magana ya iya misali to amma ilimi fato wannan mandikin nashi da shi ya ta cin yara lokacin suna secondary suna diploma suna jami'a saboda in ka zo kaji yana jawabi sai ka ji ya kama kwakwalwarka lokacin su aliyu tukur-tukur su ma suka zo suka kamo hanya kafin su dawo su rabu da shi aliyu tukur-tukur wani lokaci da ya rike ayar nan ta suratul bakara wa nabazuhu wara a zuhurihim da ya fara bayani aka yi shiru har rivers yake haka bayan bayansu bayan bayansu bayan sai suka tuntsire suka fara kuka utu zaka'an wa ma utu zaka'an bizza na aina na'am to na'am to bari mu karanta eh mun Allah <clears throat> wa fuhuman suna da fahimta wa ma uluman an basu fahimta ba basu ilimi ba wa oto sam'an an ba su ji wa absaran da gani wa af'ida da zuciya fama an anhum sam'uhum sai dai jin nasu bai tsinana musu komai ba wala absaruhum hakanan ganin nasu wala af'idatuhum hakanan zukatan nasu min shay'in ba su tsinana musu komai ba iz kanu yajhaduna bi ayatillah saboda sun dawo suna jayayya da ayoyin Allah da waccan basirar da waccan fahimtar da jin da ganin da zukatan sai suka da suna jayayya da ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abubuwan duk da suke izgilanci sai ya same su wa man kana aliman bi hadhihi al-umur wanda di ya kware game da sanin waɗannan al'amura ta bayyana lahu bi zalika hizqus salaf to zai gane hizqus salaf zai gane kaifin basira na malaman farko wa ilmuhum da kuma ilimin malaman farko wa khibratuhum da kuma gogewan malaman farko haisu hazzaru anil kalami wani hau anhu a yayin da suka hana ilimin kalam suka tsoratar kuma suka hana wa zammu ahlahu kuma suka zargi masu ilmul kalam wa abuhum sannan suka rinka kyare su suna gwasale su wa alima kuma duk wanda yake da ilimi ya san waɗannan abubuwan ko zai san anna man ibtaghal huda fi ghairi alkitabi was sunna lam yazdad illa bu'dan duk wanda ya nemi shiriya ba ta hanyar qur'ani da sunna ba to ba abin da zai kara sai ta shiriyar gaskiya fa nas'alullah al'azima muna roƙon Allah babba an yi hadiya na siratal mustaqim Allah ya shiryar da mu hanyar da take ita ce daidai miƙaƙƙiya siratal ladhina an'amta alaihim hanyar waɗanda an'ama alaihim hanyar waɗanda Allah maɗaukakin sarki yayi wa ni'ima an gane ghairil maghdubi alaihim wala kada Allah ya shiryar da mu kada Allah ya ɗora mu akan hanyar waɗanda ainihin ya fushi a kansu ko kuma waɗanda suke batattu amin Allah amsa mana wannan addu'a gashi ya ce tammatil hamawiyya alfatu alhamawiyya ta cika alhamdulillah an kammala karatun littafin nan yau kasar casa'in da ɗaya muna roƙon allah maɗaukakin sarki abubuwan da muka yi ba daidai ba allah maɗaukakin sarki ya ainihin yafi mana eh, waɗannan suna daga cikin abubuwa waɗanda zan faɗakar da mu sauran bayanai tun da ba a gama karatun littafin ba ina son ku tuna a saurara littafin nan yana ɗaya daga cikin littafan da muka sanya karatun shi tun muna rumfar kwano saboda haka a lokacin kawai ƙoƙarin da muke yi ana ƙoƙarin a dawo da mutane ne su dawo makaranta ana ƙoƙarin ne mutane su fahimci ma akwai bambancin wannan tafiyar tamu da muke ta darul hadith da kuma wasu tafiye-tafiye da ake gani na da'awa akwai bambanci tsakanin hatta salon dawowa karatun da kuma yanayin karatuttukan da ainihin muka samu kanmu a baya to don haka a wannan lokaci akwai wata mukaddima mai matukar muhimmanci wadda shi <clears throat> profesa tuwaijiri ya yi wa littafin jama'a <clears throat> wadda wannan mukaddimar ta wuce shafi 150 to in allah so zan dawo in karanta ta a yanzu idan an dawo karatunta za a zo a tattauna abubuwa manya-manya guda biyu kama haka na farko game da tarihin ibn taimiyya na biyu game da tarihin aƙidar salaf da kuma raddi akan aƙidar 'yan baya khalaf tarihin ibn taimiyya shi kuma zai ɗauko tarihin ibn taimiyya zati da kuma tarihin shi al'ilmi wanda har zai hada zuwa ga wannan littafin dangane da bayani akan kuma aƙidar salafiya ita kuma abin da zai biyo baya shine za mu bayyana yaya ne manhajin malaman ahalus sunna wajen karantarwa da kuma raddi malaman ahalus sunna suna da manyan salo guda biyu jama'a salon farko shine salo na karantarwa salo na biyu shine salon raddi malamai ba sa shadda raddi ya shagaltar da su game da karantarwa wannan taba'a wadda ainihin wato <clears throat> maktabatu darul minhaj suka yi ita ce taba'ar gaskiya da na mayar da ita a mafi inganci da na dogara a kanta ita ce ainihin wato wadda professor hamad ibn abdul muhsin tuwaijiri wanda yake profesa ne a jami'a muhammad su'ud al-islamiyya karka rudu an sa professor al-musharik visiting professor wato ya wuce wannan mukamin na associate professor akwai wannan taba'ar wadda daga baya ne muka same ta taba'a ce wadda <clears throat> wani abin nan ya ta hakikinta ahmad ibn ali al-musanna Ah, wanda ya ta ta hashinta da kawo fawa'id daga ainihin wato malamin shi malam muhammad aman aljami allah ya gafarta mishi amma dai ina son ku sani ga duk wanda yake bibiyar karatun na hamawuya to ne dai wannan nuskan na rinka rikiya tun daga farko har zuwa yau sannan kuma wannan karatun duk da za mu yi na mukaddima a cikin wannan abin nan din ne a mukaddimar saboda haka waɗanda ba su da wannan littafin su yi ƙoƙari su je su samu photostat kafin gobe gobe za mu zo mu fara karatun za a fara ne gaba ɗaya ba abin da za a rage insha Allahu ta'ala za a bi a karance tun daga bayanin da shi hamuda tuwaijiri ya yi wanda a ciki za ka ga har akwai email address ɗin shi in kana so ka rinka communicating akwai sundukul bari po box waɗannan abubuwan duk suna aiki a sa'udiyya sa'udiyya duk abin da ka sani bature ya kawo na harkar sadarwa yana aiki fax yana aiki a saudiya fax yana aiki a saudiya na haka sai ka gan kana mu'amala da dan saudiya sai ce ka turo mai fax sai kai kuma ka ci yanzu ba a fax a ƙasar ku amma su suna fax suna da telephone landline suna da po box din su yana aiki duk da mu ma an dan gyaggyara abubuwan ne wajen abin nan to za mu zo za mu abin nan insha Allahu ta'ala sannan na biyu wallahi jama'a ina kubutar da kaina daga duk wani kuskure wanda ya faru a cikin karatun nan na karatun ko na bayani kuma ina cewa ina koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki akan cewa ni na ƙasashe ne ba cikakke ba ne domin cika da kammala ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki sai dai a sani a cikin haka ba ganganci ne wajen karantar da wannan littafin ba littafi ne wanda sai da na koyi karatun shi sannan nake karantarwa tare da cewa lokacin da na koyi karatun littafin kun ga ba ma da aka yi mana amfani da ita wadda yake ga ta ba ta tare da wani ta'aliki na hamuda tuwaijiri ainihin malam muhammad abdulrazak hamza ne don tsohuwar taba'a ce ta nan kusan taba'a ce wadda za a ganta mujarrada ce gata wadda ainihin abin nan eh, menene mataba'a almadini suka abin nan dinta galibi gashi wannan ita ce to gaskiya saboda allah dama haka ilimi yake maiwa lokacin da aka karantar da kai primary 7 kai yanzu kai kuma ka zama malami sai a koyar da ku ku kuma za ku koyar da yan primary 6 ne ko 5 lokacin da aka karantar da ku mai yiwa digirin ku irin digiri ne na da ba wani research da ake mai yawa yanzu kuma sai ka zo ka samu kanka za ka yi ishirafi ko za ka yi coordinating abin nan eh, me yake da suna 'yan digiri irin na zamani wanda bincike ake to kaga kalubale ne a kanka allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan akwai wata tambaya ko wani ta'aliki kafin lokacin mu ya ƙare jama'a akwai mu da sauran minti biyar zuwa minti goma sai muna saurare insha allahu na'am wa alaikum salam

har nan ya zo yana yawo wuri-wuri ne wai ba daidai ake kallon alƙibla ba shi a cikin jahilcin shi wai yana maganar ga na'ura yana da ita wai wadda take nuna saitin ka'aba saboda haka to kun ga sharrin da nake faɗi ka je ka yi boko ba ka yi addini ba shi allah yana cewa wa min haisu ta fawalli waje haka shatara da sai ya tsaya ya nazarin me ake nufi da shatara me ake nufi da shatara an fahimta to kawai shi sai fahimci shaɗara da saiti tutun da duk malaman tafsiri su kuma suna fasara shatara da jiha so da aka yi zo ya kawo tun yau shekara biyu har amurka sai da ne magana na zaunar da shi ne mishi nasiha na ce ina son yi mishi nasiha guda daya har a lokacin sai da na alakanta abin da nasihar boko haram na ce ina ji mishi tsoron ya je ya yi karatu kuma ya gane cewa in ma gyara ike gani to zai gyara ne ta hanyar karatu amma nan ya je ya samu wannan malami ya je ya samu wannan malami ba shi ne zai isar mishi ba da na taso shi gaba da waɗannan abubuwan to sai rena shi sannan don ban yi mishi da wasa ba saboda na lura baicin jahilci ko wawa ne ya zo yana ce mini wai din najeriya ba wanda ya iya reading google art sai shi din najeriya ba wanda ya iya reading google art sai shi shi kuma waye koya mai ibrahim fallati shi kuma ibrahim fallati ba ma karatun boko ba shi ma wani dan boko ne koya mai kuma a nan najeriya injiniya aziz shi ya koya mishi injiniya aziz abokina ne lecturer ne a nan civil engineering kuma consultant ne a kamfanin salihijo apri project consortium yanzu kuma yana nan a wani menene a abin na abuja abokina ne injiniya aziz shi ya koya ibrahim fallati shi kuma ibrahim fallati ya koya mishi amma kuma shi ya zo yana cewa dun najeriya sai na ce wannan dalili ne akan kai kanka baka san ma menene google art ba ko kun fahimta to ta google art idan ka ɗauko google art ya nuna maka inda ka ka'aba take wai shi abin da yake tunani kowane masallaci a sa shi daidai da wannan lissafin sai na ce to kaga in baka je kayi karatu ba ƙarshe za ka zo kana cewa musulmi ba su da sallah daga nan sai ka ce to ya kamata a tada jihadi duk a rusa masallatan sai na ce mishi ka kwantar da hankalinka kaga wannan fitina ya ce eh daga su'udiya ta faru wasu yara ne matasa a misfala su suka tado da matsala suka daina sallah a masallatan maka kaf cikin garin maka suka ce duk ba daidai suke ba na haka duk inda sallah ta kama su ko dai su yi su kadai ko su tawo ba. kun ga abin da nake cewa yana da muhimmanci ka yawon duniya ka je ka shiga ka gano tsuliyar waɗannan bidiyoyin da waɗannan a hawa ɗin da waɗannan son zuciya ba haka ba shi abin da yake yawo kenan to kaji a kaduna har ya kai ga an sa a talbijin ko na har hannu da yawa ma aka yi har hannu da yawa ma aka yi a to ku saurara tun da haka ne bari zan nemi shi mai hannu da yawa mu ma ya hannu da yawan da mu a kira shi ni ina son a kira shi ne a gaba na ya faɗi magana a kira shi sai eh, ba wai shi ya magana shi malami mu malamai a'a a kira shi mi nulifayin abubuwan da yake faɗi yanzu na fita zan buga shi wannan wa yake da suna bahar wani zan buga mishi waya ya kira shi na eh, na'am eh. na matan da muke hulɗa da mai kimo yanzu ba bukatar mu ce sai mun janye mu daga waɗannan conventional banks kuma a da ake ganin su kama suna da islamic lending kuma kamar ja'iz ba bukatar wallahi jama'a amsar ita ce babu bukatar ka je ka buɗe account a ja'iz saboda kana tsoron guarantee trust ko first bank saboda riba in dai riba ce to ja'iz ma a kanta yake saboda matsalar da kullun nake wa su mutane waɗanda ko suke da alaƙa da ja'iz wajen aiki ko kafa shi ko makamantan haka shi ne malamai suka samu ta nan ɓangaren ba 'yan boko ba ne 'yan boko suka samu ta nan ɓangaren ba malamai ba ne sai suka rinka tattaunawa da su amma ya kamata a samu malamai 'yan boko waɗanda suka san me ake kira da banking system sannan kuma bankin system ba a yadda yake a da ba a yadda banki yake a yanzu a yanzu ba wai banki ba jama'a duk wani abu da ya shafi harkar kuɗi ma ko an haɗe shi gaba ɗaya misali bari yi muku misalin da ƙwaƙwalanku za su iya kama yanzu ana zuwa atm ana cajin waya ko ba a yi ya nuna da network na kudin banki da network na kudin waya a kan network ɗaya suke to daga nan ne za ku fara gaskata magana ta da nake cewa shi kan shi wayar riba tana ciki na yi wannan maganar da jimawa ni akan haka na yi project ɗina na digirin farko ne jama'a ict so ina da kyakkyawar masaniyar abin kuma na ɗauki zenith bank da guarantee trust na mai da su su ne abin sampling kuma ina mai duba waɗannan sauran bankuna da ake da'awar cewa islamic banking saboda haka in dai tsoron riba ne to duk bankin da ke duniya yau yana da mu'amala da riba ta kai tsaye ko kuma a jimillance shine domin za ka je ka ɗauki katin atm na jais ka tafi first bank wanda aka gina shi a kan riba ka zari kudi ko baka yi to ya nuna da kudin first bank da kudin jais bank suna haduwa to first bank yana da riba jais bank an ce bai da riba amma kuma kudin a can tushe abu ɗaya ne ina son ku gane kudin yanzu gaba ɗaya ko suna first bank ne ai suna central bank shi ka ga sunusi lami da sunusi lokacin da ya ga bankuna za su ruguje irin su intercontinental sai aka, kama waɗanda suka ruguza su aka ɗaure su aka tallafi bankunan ta hanyar ɗiban kuɗi a basu don me don an san cewa kuɗin za su sake dawowa kenan ita central bank ita ce uwa maba da mama gare su ita central bank ita take ba su dokoki ita take ba su tsari yanzu sun kawo cewa babu third party da zai cire kudi fiye da 150 idan yanzu na baka check cewa ka je a baka kudi 150 a cikin current account dina to za a baka amma ya wuce 150 ba za a baka ba ko yaya ne authorizing abu ko yaya na ce instantly immediately with ba za a baka ba an kawo sharuɗa saboda mai kuɗin gaba ɗaya tukullu su ɗaya ce dangane da bashi dangane da kaza dangane da kaza duk an ka kawo sharuɗa saboda haka in dai tsoron riba ne wanda kuma ina zaton bayan riba ba wani abu da ake tsoratar da mu game da mu'amala da waɗannan bankunan to gaskiya babu bambanci tsakanin bankin ja'iz da sauran bankuna to kun ga irin magana da nake faɗi yanzu kun ga wannan magana ko da su mutallab sun san na yin ta ko da sun zo sun same ni to amma saboda sun rena su albani ba a sauraron mu ba san me muke cewa ba amma na son ku dubi how much damage magana za ta musu yanzu da nake faɗa muku ita amma ni ba ina faɗi dan ta musu damage ba ne amma ina faɗin abin da yake kaɗai shine na amintu cewa daidai ne to amma da a ce sun ba da muhimmancin me muke ciki da sai su zo mu zauna da su sai su ce za su yi mana bayani mu ma kuma sai mu yi musu bayani su 'yan boko ne su da suka yi da malamai ba malamai suka rabu da su waɗanda suka cancanta su yi musu fatawa a wannan fagen ba kuma sun raɓu da malamai ne kaɗai waɗanda suke aika da ragon layya da buhun shinkafa waɗanda malaman suna tsoron ma su yi musu fatawa cewa wannan harkar bata halatta ba ina gaya muku wannan shine gaskiya a ƙarƙashin wannan ni tsakani da allah jama'a ina mu'amala da banki ne da gwargwadon yadda bukata ta kama ba na sakin jiki shi yasa ka ganni ni tun da ba mai kuɗi ba ne har yau ban taɓa ɗiban kuɗi na ninawa, nawa in in aje su a banki ba amma ina da account a first bank ina da account a guarantee trust duk inda kaga kuɗi a ciki ko an sawo min ne wani ne ya sawo in kuwa kaga sun kwana ko to ban da labarinsu ko kuma da tsakar dare ne ba zan iya fita ba amma dan sha ɗaya na dare in na ga alat zan je in zare a bebe na sai dai in suna da yawa kashe gari ko zan yi sama ko in je in zare a bebe na don haka kenan ina mu'amala da bankin ne da gwargwadon bukata ta amma yanzu ina da kuɗi ko miliyan nawa ne ni nawa ko in dai ga su nan kash ko ba zan ɗauke sun kai sun aje ba ina da inda zan adana a bebe na ban da matsala kuma insha Allah ba na tsoron kowa sai Allah a ƙarƙashin wannan fatoyin da malamai suka yi na cewa bai halatta a aiki a mu'amala da banki ba gaba ɗaya sun yi waɗannan fatoyi sun zuba su a cikin fatoyinsu sun bayyana a cikin littafin fatawa islamiyya su da kansu sai aka bayyana musu akwai ƙasashen da fa babu bankunan musulunci sai suka ce to shi shikenan suna gani a babin larura to kun ga wannan bayanin da aka yi musu ne nake inkari yanzu a saudiya akwai bankunan da ake kiransu albankul islami amma tambayar ita ce wannan albankal islami da gangan na ɗauki katina na atm na first bank da na guarantee trust ina makka na saka shi sai na zaro kudina da ke guarantee trust a nigeria na zaro kudina da ke first bank a nigeria ta hanyar islamic bank albank islami kenan yana nuna da kudin guarantee trust da kudin wannan bankin a haɗa suke to guarantee trust an ce yana cin riba wannan kuma an ce bai cin riba amma kuma suna haɗa kudin tare suna juyawa shine ni ba zan siyar da giya ba kai kuma ka yadda da siyar da giya to sai muka samu wani yaro sai muka haɗa kuɗi sai muka bashi shi kuma yaron sai ya rinka siyar da hatsi da kuma giya amma kudin a haɗe suke shi ni ni dai ba ruwanci ba ruwana ni na baka kudi ne ka yi mu'amalar kasa innamal amalu bin niyati a wannan hujja ta hujjantu ba saboda haka gaskiya saboda Allah jama'a ni ba ni daga cikin masu cewa gaba daya gaba daya a janye jiki daga bankuna saboda wannan abin na san kuma yana da wata alaka da siyasar duniya ta iya rusa al'umma ko kuma al'umma su iya kai labari da wannan fatawar aka rusa musulmin filistin aka ce musu haramun ne su aje kuɗi a banki haramun ne su buɗe banki haramun ne su aikin banki gaba ɗaya sai suka janye da suka janye ran nan garam sai yahuda sai suka ce sun soke kuɗin filistin sai suka bugo kuɗin su yanzu musulmi ba su da kuɗi fa a filistin kudin yahuda ne suke amfani da su musulmi ba su da banki ba su da komai na yahudawa ne akwai wani dan filistin da na haɗu da shi a makka wata rana mun je abin nan za mu sai abinci sai zaro kudin su na yahudawa wasa ne mushi amma na yi mai ne wasan da tsogale shi kuma sai na fisge kudin daga hannun shi sai na jefar sai na ce me yasa ya shigo mana da wannan kazanta cikin harami <coughs> sai ce dan uwa ka yi haƙuri hali ne da muka samu kanmu tun kafin a haife mu ma aka yi wannan abu ni na san tarihin amma da gangan ne mishi abin duk dan filistin bai san kudin su ba yanzu sai dai dattijo ne ya kai shekaru hamsin da biyar sittin amma ba haka ba rana tsakato in kuka janye kuka daina aikin banki ko kuka daina wasu mu'amaloli da banki wanda zai rike presence ɗinku ya sa a kase muku wani abu absence ɗinku kuma ya sa a iya muku wani abu Allah ya sa kun fahimci magana ta to ina kallon akwai wannan haɗarin iktisadiyan kuma aka karya ka ko to insha Allah ta'ala za a iya karya ka diyanatan ko kun fahimta don haka ni wiji wijhatun nazar ɗita ina mai faɗin wannan ina sane da cewa 'yan uwana salafiyuna da yawa ba su yadda da wannan magana ta ba amma ita na yadda da ita ban yadda mu janye game da harkar tattali da ke faruwa yau na duniya ba me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi a cikin zamanin jahiliya kafin ya zo da da'awa bai janye daga mu'amala kuɗi da su ba amma sai dai abin da ya san ba daidai ba ne na ƙazanta yana janyewa lokacin da ya zo kuma da musulunci bai ce to tun da mu musulmi ne mu daina saye da sayarwa da su ba annabi yana saye wurin yahudawa mun ji har yana cin bashi har yana karɓar jingina wurin yahudawa na abin da zai ci saboda haka da gwargwadon halin da musulmi suka samu kansu to da gwargwadon yadda ni na ganin za su yi mu'amala idan ya zama usman yana da shi'a a bi'irin ruma ruma ba yahude ne to kenan yanzu in ya kai musulmi ya zama suna da tarayyar shiya a wasu kamfanoni ko bankuna da gwargwadon yadda za mu iya yi don mu riƙe mutuncin addininmu wannan magana ina cewa kai tsaye yan uwana da yawa salafiyuna ba su yadda da ita ba suna kallo na akan kuskure ko ni ma kuma ina kallon su akan mummunan kuskure wanda ina tsammanin bai gaza kuskuren da suke kallo na akai ba su suna kallon abin ne ta hanyar kyama ni kuma ina kallon abin ne ta hanyar yadda tarihi yake maimaita kanshi haka siyasar duniya ban yadda mu janye kanmu daga cikinta ba kowace ƙasa su gwargwadon abin da suka samu kansu da gwargwadon hangen nesa da kuma dubi na malamansu jama'a wannan ita ce magana ta don haka ni a wurina idan ba wani value added services a bankin ja'iz ko wani banki da aka ce na musulunci suka zo da shi ba <clears throat> in dai dan kyamar riba ne ko ba zan bude account a ko ina ba ya ishe ni guarantee trust din ni iya mu'amalar da zan iya yi da first bank din alaikum salam na'am malam maganar da ya shafi wanda aka fara yi hmm. na google app wannan masana da suka san abin da ke faruwa kasu yana suna hannun da coordinate ne da hmm. language hmm. kuma sojin america su suka fara yin wannan abin a duniya sosai kuwa duk wanda ya sani ya san cewa abin sun sa plus ko minus ko hmm. sun da iya haka kaga abin da suke bara ba shine asalin accurate din ba eh ai dama a lissafi ma na alƙibla ko a musulunci ko ko a musulunci ma sun faɗi wannan don haka shi da ke yawo da cewa wannan abun ba daidai ba shi kanshi samun ta farko akan musulunci eh bare da gaske ta yi karkacewar da aka yi mata yi ma shine ma daidai ma bai sani ba da wannan lissafin na google art da lissafin magani ko haka yake abin da kake gani a rubuce ko to akwai a ƙarƙashin ƙasa sabanin haka in ka ji magani an ce zai expiring a watan june ƙarshen ta ba zai expiring ba sai a watan september ko december ba saboda haka su ma wannan haka wannan asalin ka'ida ce a wurin 'yan hai'a tun a ilimin hai'a suke faɗi cewa a gano kaza to a ƙara kaza ko a rage kaza da gwargwadon yadda shi masanin ya ji ina ne zuciyar shi ta natsu zuwa ga plus ko zuwa ga minus na'am na'am akwai ah, ibn jauzi na na al-muntazim na ta kushitani na a ga wasu maganganu masu ɗan kaushi game da khatibul bagdadi na har yana sukan shafin cewa khatibu yana in yabo tarjaman hanafa hanafiya amin hanabila yana kausa magana baya wasu adalci Na. sai magana daga ta yi kama da irin maganar kaufai mai talibin ba Na. shi ne ya ɗaure maka magana ibn jauzi kuma ga matsayin shafi'i a ibn al yana faɗin haka ne ta kalidancin shi da mazhabin hambaliya a fiƙihu amma ba ta kalidancin shi da mazhabin hambaliya a aƙida ba dan a zamanin sun aka ce ba hambale ana nufin wanda yake da aƙida salaf to maganganu ne ya yi kaɗai na abin nan me yake da suna maganganu ne ya yi gaskiya waɗanda bai kamata a ce ya yi su ba domin wannan maganar gaskiya ne ta yi kama da maganar kautsari ina fata an gane kautsari ya yi irin wannan maganar ya sake maimaita ta shi kautsari din a cikin ina tsammanin wani littafi ne a'a ashe abu hudda ne yake raddin wannan maganar wadda abin nan ya yi ta subki ya yi ta subki ya yi irin wannan magana a cikin wani littafi nashi mai suna ka'idatun fil jarhi wa ta'dil a inda yake cewa in zahabi nan zahabi yake cewa zahabi in ya zo kan yan uwan shi salafiyu na ga yadda yake in ya zo kan kaza a nan har da kuma ya dan ji tsoron allah yake gyara a kai saboda haka zargin khatibul bagdadi da ibn al-jawziyai wannan gaskiya zargi ne kawai na kuskure ni kawai ina ganin abin da zan iya cewa kenan a takaici allah ya kyauta na wa ta tambaya ce game da matsalatin ruɓiya eh. bayani game da ganin Allah eh. a cikin littafin hamawiya eh. da aka da ibnu Taimiyya ya zo bayani game da isra'i da miraji da aka yi da annabi shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba shi mai takikin littafin tuwejiri ya kawo maganganun ibn hajar a inda yake cewa ibn hajar ya tafi akan wafaka tsakanin hadithin muslim da aisha take cewa annabi bai ga allah ba da kuma riwayar ibn abbas cewa duk wanda ya tabbatar annabi ya ga allah to ruɓiya ce kalbiya sannan wacce ta kora kuma cewa annabi bai ga allah ba aisha kenan tana kore ruqya a indiya. eh basriya to malam menene bambanci tsakanin ruqya kalbiya mm. da kuma maganar da ibnul qayyim yayi mm. game da mushahadatul qulubi mm. ma'ana ganin da zukata suke wa Allah me bambanci tsakanin ruqya kalbiya da mushahadatul qulubi kusan iri ɗaya ne sai dai kawai waccan galibi ana danganta ta ga sufaye saboda su ƙarya suke yi ko kuma suna ganin shaidanu ne suke surantuwa a zukatansu domin daga irin yadda suke bayyana sai ake gane shaidanci ne amma ana nufin salihan bayi sama da su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi ya ce ya ga allah a cikin mafarki Haƙiƙanin al'amari wato ganin allah ɗin shine allah maɗaukakin sarki ya surantu a cikin zuciyar wani bawa daga cikin bayan allah salihai yadda wannan bawan zai yaƙinantu yaƙinin da da zai ga allah a haƙiƙa ko zai ga cewa wannan surar dama zuciyar shi ta riga ta kama ta to wannan ga salihai kenan to amma abubuwan da zaka ga ko ibnul qayyim wani lokacin yana inkari yana inkarin irin abubuwan da sufaye suke cewa sun gani ne na ganin Allah su suna magana kashafi ne to kuma wannan kashafi hatta kalmar ma ba madumunin ta ba kalma ce wadda yake malaman farko sun kyamace ta Allah ya kyauta eh na'am shin zai yiwu a samu karya a wurin kawariji karya ta bayyana a wurin shi to ba za a iya cewa za a kubantar da su daga karya ba gaba ɗaya domin ai akwai masu aƙidoji waɗanda suke da'awar abubuwa Mana khawariji yana ganin karya haramun ce ko kafirci ce tare da haka kuma zai iya yiwa yayi to in an samu karya ta tare da khawariji ja'iz ko gairu ja'iz ja'iz domin ai ba ma'asumi ba ne da ya ce karya haramun ce mutum nawa ne zai ce kaza haram ne kuma yana yin abu saboda haka na ganin ja'izi ne a samu khawariji ya yi karya ba abu ne wanda yake ainihin za a iya <clears throat> istibadin shi ba na ba za a kalli lazumin akidar na cewa suna kafirtarwa da kaba'ir wanda karya tana daga cikin kaba'ir eh. lazumin aƙidarsu ba za a kalla a yadda da maganarsu su baki eh ai dama kamar yadda ake bincikar kowa in ya ruwaito hadisi in ba sahabi ba shi ma khawariji ba za a yi gini akan ai yana da aƙidar ƙin kaza yanzu misali ɗan shi'a yana kafirta abubakar da umar to kada ka ji dan shi'a ya kawo maka wani hadisi ya ne maka hujja da shi daga umar ko daga abubakar ka ce to tun da dai har yana kafirta shi kuma yau ya kawo to wannan hadisi ya tabbata sahihi ne a'a ta iya yiwa kawai ya bukatu ya maka hujja da shi ne kai amma duk da haka yana kallon abubakar din a yadda yake kallon shi haka khawariji lokacin da zai zo kai ka kalle shi akan a aƙida shi ba ƙarya fa to amma kuma me yake faruwa ta wuye ƙaryar to sai ka ce to ai bari kai gini zuwa ga abin da ka sani na aƙida shi kawai sai ka ce mishi thiqa ka yi kuskure tun da aka binciki salihan ai waɗanda salahiyarsu ta bayyana a iya gano sun cancanta a karɓa ko ba a karɓa ba balle khawariji wanda yana daga cikin aswa daga cikin ahlul bida wal sai dai kawai malamai dama abin da suke dube a nan shine ba kidan mutum ba suna duban yaya nagartar shi take in nagartar shi ta bayyana shi kenan da haka ne har musulmi suka yadda suke siyan man shanu da kakide eh, eh, afuwan eh, kakide a hannun kafirai saboda me saboda sun amintu waɗannan kafiran ba sa cin alade don haka wannan kakidan wannan kitsan ba zai zama na alade ba ne na dabba ce wadda ake ci to amma wannan amincin rana tsaka kawai zai zo sai ga wanda aka jaraba shi aka amintu da shi da haka su ma haka allah ya taimaka na'am alaikun salam na'am mm. a'a su waɗanda za su kafa wannan ja'iz bankin ja'iz na san irin malaman da suka nema ko dai su samu 'yan arabiya ne ko kuma su je su samu 'yan boko ko kuma su dubi wani ya je wai yayi islamic banking and finance a malaysia sai su ce wai shi kenan misali yanzu su jami'o'in malaysia in ka je da islamic studies za su baka masters in ka je ka yi karatun shari'a civil law a guje za su baka da irin waɗannan abubuwan to shikenan yanzu duk mutumin da ya islamic studies ya fahimci musulunci duk mutumin da ya karatun shari'a civil law ya fahimci shari'a to shikenan sai su ɗauki mutum sai su bashi ɗaya kenan ta wani ɓangaren kuma wanda ya karatun ict wanda ya karatun accounting wanda ya karatun business admin ko makamantan haka sai su dauka sai su bashi masters waɗannan su ne nau'ukan da nake nufi na 'yan boko to sai ko malaman cikin gari za a buɗe banki akwai malaman mu da yawa a najeriya ba su san fa banki ba ba san yadda banki yake abin nan ba saboda asali